وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة تمنا للتافن الموطة برواية يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله منا كان حديثنا أبي هريرة رضي الله عنه wanda ya kunshi bayani game da ruwa kogi cewa ruwan kogi ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa to karkashin wannan ake fitar da wata masala Uh, ita ce mas'alar idan ruwa ya zanto yana da yawa sai najasa ta fada cikinsa to cewa wannan najasar ba ta yin tasiri a kansa don haka zai ci gaba da wanzuwa a matsayinsa na ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa wanda wannan shi ya bayu al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah ya kawo shi wannan hadisi a wannan bangare tunda ruwan kogi bayan da za a ce najasa ba za ta fada cikinsa ba ko zai a ce wani abu na najasa bai fada cikinsa ba wani lokaci a cikin nasa ma za a yi mai za a fitar da najasa ɗi badda wadda za a zubo ta kwarara zuwa cikinsa to amma saboda yawansa sai zamana najasar ba ta yin tasiri a kansa da naka sai danto ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkakewa da wannan masa'ala malamai sai suka tattauna a kanta game da ruwan da nisa in ta shiga cikinsa ta kan iya bata shi da kuma ruwan da in najisa ta shiga cikinsa ba za ta bata shi ba al'imam abu hanifa rahimahullah yake cewa duru wanda ya zamana idan ka taba gefensa to ɗaya gefen ma zai yi motsi to irin wannan ruwa in najasa ta faɗa ciki takan yi tasiri ma'ana ya ɓaci amma idan ya zama da inda za ka motsa wannan gefen na sai zan to wancan gefen bai motsa ba to wanda inda jinsa ta fara ciki ba ta yin tasiri al'imamin shafi'i rahimahullah shi kuma ce dukkan ruwan da bai kai kullatain ba to idan najasa ta fada cikinsa to takan yi tasiri amma ruwan da ya kai kullatai to wannan inda za ta fada ba za ta yi tasiri ba saboda yawansa ya kai yawan da yasa ba za ta iya cutar da shi ba saboda hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wanda yake cikin sunani abi daud da jami'u tirmidhi da sunan nasa'i as-sughra da al-kubra da sunan ibn majah da musnad al-imami am bin hanbal da jama'a min al-muhaddisin cewa idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas wato idan ruwa ya kai yawan tulu biyu to bai daukan najasa ma'ana najasa ba ta yin tasiri a kansa kullatayn musannana qulla alqullatu ma'ana tulu babba inda yanayin tulu yakan bambanta ta fuskar girma da rashin girma bisa bambancin yanayin wurare yanzu kamar tulun eh, garin hajar wanda eh, a yaman to kaga su tulunsu su babba ne babban tulu ne Saɓanin wasu wurare kuma an gane to da haka ruwa wanda yake mai yawa to inda yasa ta fada ciki to ba za ta yi tasiri ba in ji imamu shafi'i idan ya kai girman turu biyu amma al'imam malik bin anas rahimahullah da kuma ainihin ah, al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullah bisa ruwaya shahararriya cewa idan ruwa ya zama nan jisa ta fada cikinsa wannan ruwan mai yawa ne ko kaɗan ne mutuƙar dai bata canza shi daga ɗayan abubuwa uku ba to yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki ko mai tsarkakewa ɗayan abubuwa uku ne a allawun a ta'imu a wato kalansa sannan ɗanɗanansa da kuma shaƙensa to inda ba a samu ɗayan ukun nan ba ya faru ga shi ruwa to wannan ruwan yana nan a matsayinsa na mai tsarki mai tsarkakewa wanda wannan kuma shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai shine zancen da dalilai suke wato anishin goyon bayansa an gane to shi kuma canjuwar ruwa da ɗayan abubuwan nan uku <coughs> wannan dogaro ne kan ijima ijima'i na malamai sun haɗu a kan haka wanda ijima'i kuma hujja ne hujja ne ba wai dogaro da hadisi wanda yake cikin sunan bin majah da sunan dara kudni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi da waninsu cewa ruwa mai tsarki ne ko mai tsarkakewa sai dai in ɗanɗanonsa ya canja ko kalansa ko shaƙensa saboda najasa da ta faru a cikinsa ma'ana ta fada cikinsa an gane? da wannan hadisi a ba'ifi ne bai tabbata ba ma'ana a shatar sa'ani inda hadisin yana da ɓangarori guda biyu a shatar awwal ɓangaren farko shine ruwa mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa wannan ya tabbata من تاريس أبي سعيد الخضري سعد بن مال بن سنان wanda yake sunani a abi daud wa ghairuhu amma ash-shatr thani toga cewa da aka yi al-istithna cewa sai dai in ɗayan ukun nan ya faru nan bai tabbata ba wannan bai tabbata ba kamar da imamun nawawi rahimahullah ya faɗa cikin al-majmu sharh al muhazzab haka ibn al-mulaqqi cikin al badr al munir gabanin su a abu hatim an-razi kitab al-ilal na ibn abi hatim an-razi to amma kuma ijma'i ya hadu akan haka kamar da imam al-bayhaqi rahimahullah ya ambata a asnanul kubra imam shafi'i rahimahullah haka ijma'i ya haɗu akan haka babu saɓani cewa idan najasa ta fada cikin ruwa ta canja shi daga ɗayan ukun nan to ya zama najasa wanda haka al-imam ibn mundir ya kawo cikin al-ijma littafin al-ijma cewa malamai sun yi ijma'i akan haka haka ibn hubayra shi ma cikin littafin sa al-ifsah cewa ijma'i don haka hujja ijma'i ba wai hadisin ba domin hadisi bai tabbata ba saboda illolin da yake dauke da su to da haka wannan shine abin da ya bayu ambatan ruwan kogi ya zo kan cewa ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu ah, wannan kenan sannan wannan hadisin na abi hurairah a shawahid da muka ambata shine hadisi da yake mafi inganci akwai shahid ma na alfirasi ko ibn alfirasi wanda yake cikin suna ibn maja shi ma da ibi ne bai tabbata ba an gane wanda da suna goyon bayan shi wannan hadisi na abi huraira radiyallahu anhu na'am بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة, كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بلذة إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة آه، الإمام آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله قال يتي وحدثني أم مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبيت آه، حميدة بالتصغير صغير هكذا بس bisa وروات ruwayat na almuwatta in ban da ita wannan ruwaya ta ya haya bin ya hayalle shi shi ya zo da hamidata saboda ko da kun ga rubuta humaida a nuskar hannunku to nan gyara ne daga wato ainihin almuhaqiqun da kuma masu bugun littafi amma asalin ita nusukha ta shi ya haya bin ya hayalle lesi hamidatun saɓanin ragowar ruwatul muwatta wanda ya zo bitasghir wanda kuma shi ne daidai humaidatu an gane binti ubaid bin rifa'a a nusukar shi ya haya bin ya haya lesi farwa ne saboda haka nan da aka ce bin rifa'a a gyara ne na masu ta haƙiƙi da masu bugun littafi amma asalin ita nusuka ta shi ya haya bin ya haya lesi ruwayarsa wato anishin farwa ne an gane don haka abin da yake daidai rifa'a din kamar yadda a ibnu abdulbar annamari rahimahullah cikin uh, at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma cikin al-istizkar yace wannan wahami ne kuskure ne daga shi ya hayabi ne ya hayallesi amma abin da yake daidai shine rifa ba farwa haka humaidata shine daidai ba wai hamida ba ibnu abdulbar annamari wanda yana dangantuwa zuwa ga namaru bin qasim gabanin da yake kitab al-ansar da kuma al-lubab fi tahdhib al-ansar na ibn al-asir al-jazari amma zaka iya cewa an-numari ɗaya ne fil lugha domin inda ake yin fataha yakan kuma ɗaukan damma misali kaman al-gharfat zaka ce me al-ghurfat shi yasa yazo illa man yaghitarafa gharfatan da kuma ghurfa wanda dukkanin su kuma kira'o'i ne tabbatattu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar alfaqru za ka ce me al-fuqr kamar ad-da'fu ad-du'fu shi yasa na ma yazo a kira Allahu ladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة kaga ya zo da kuma kira du'ufun saboda haka zaka iya cewa ad-da'fu da ad-du'fu fil an gane kamar al-bukhl an gane kaga duk abu to haka an-numari ko an an gane da kyau wannan ke saboda ka rifa'ata shine daidai an khalatiha ga ainihin gwaggwanta idan aka ce alkhala wato ainihin yar mahaifiya ko kanwata kabasha binti ka'ab bin malik wanda ita ce kabasha binti ka'ab bin malik wa kanat ta kasance tahatta bin abi qatadata tana karkashin dan abi qatada a matsayin mai matarsa mun gane ba a shashin wasu ruwayoyi za a ga yawo da cewa ta kasance karkashin abi qatada wanda wannan kuskure ne ibn abi qatada al-ansari abu qatada ɗaya ne daga cikin sahabbai na ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sunansa uh, al bin rubi'in al-ansari radiyallahu anhu bisa zance mafi inganci al bin rubi'in al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wanda yana daga cikin wato ainihin mutanen Madina wanda suka ba da gudunmawa ga dukkan wanda ya yi ƙaura ya zo garin madina domin addini da haka ma duk mutum da sai a ce masa mai al'ansari al'ansari wanda al'ansar jam'i ne zai ɗauki cewa jam'u nasir al'ansar jam'u mai nasir an gane sannan kuma zai ɗauki al'ansar jam'u nasir kamar al-ashraf jam'u sharif daidai abu da dama kuma fa'il yakan da ma'anar ismul fa'il akan kawo shi aka lil mubalagha ya rasu hijira tana da shekara 54 bisa zance mafi inganci wanda al'ansar hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim manzala ke cewa yana daga cikin alamar imani san me al'ansar yana daga cikin alamar munafiki kuma kinsu to dan me ka ki su in ba munafurci ba annaha akhbaratha lalle ita ta ba ta labari wato kabasha tu ta baiwa humaidatu labari anna aba qatadata cewa lalle ta da dakhala alaiha ya shiga wurinta fasakabat lahu wa bu'an sai ta zuba mishi abin alwala ma'ana ta kawo buta dauke da ruwan alwala sai take zuba masa an gane shine ai sabbat an gane kamar yadda cewa wa ma'in maskub ai masbubin an gane faja'at hirratun sai wata mage ta zo litashraba min domin ta sha daga shi wannan abin alwala din fa asgha sai shi Abu Qatada radiyallahu an ya karkatar da wannan abin alwala din mazubi na ruwa ita wannan buta ita wannan ƙwariyar ga ita wannan mage eh, Shi ne a karkatarwa al-isgha daga asgha yusghi isgha'an al-isgha karkatar da abu walitasgha ilayhi ila 30 min bil akhirati وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون hatta sharibat wato har ita wannan mage ta sha wannan ruwa qalat kabashatu sai kabashatu ta ce fara'ani anzur ilai sai ya ganni ina duba zuwa gare shi ma'ana ina kallansa. ina kallonsa mana kaman kallo wanda yake wani kaman inkarin abin da yi faƙal sai ce a ta'ajabi na yabnata akhi shin kina mamaki ne ya ke ‘yar ɗan uwana a nan yana nufin ‘yan uwantaka ta sahabbantaka domin babanta sahabi ne saboda ka game ɗan uwansa ne fi suhuba wa fiddin an gane kala sai ce fa qultu na'am sai na ce eh haka ne fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce innaha laysat bi najasin ai lalle ita mage bata zanto najasa ba بنجس بفتح الجيم an gane ba wanda ainihin a masdar ne wanda shi kuma masdar yakan ɗaukan abu ɗaya yakan ɗaukan abu biyu yakan ɗaukan abu uku an gane yakan ɗaukan namiji yakan ɗaukan mace saboda haka jami'i mufardi musanna mu'annas muzakkar idan ya zama na masdar ne don haka anan sai aka kawo masdari bina jasi kamar inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna sai ce me najasun kaga al mushrikuna jam'i ne amma ba a ce an jasun ba sai aka ce najasun saboda masdar saboda ka masdaru yastawi fihi al-mudhakkar wal muannas wal an gane innama hiya min tawafin ai ita mage kuliya kyanwa tana daga cikin masu yawan kewayawa cikin kai kawo Ta tsallaka nan ta tsallaka can awi tawafat ko kuma tana daga cikin masu yawan kai kawo ta fuskar kewayawa tattara da an gane to au anan zai ɗauki mai shakkun ne minar rawi wato a rawi shi rawil hadith shi ne yi kokonto shin ya ce mina tawafin ne ko kuma ya ce mina tawafat wanda a tawafin jam'u ne na mai na muzakkar an gane ba a tawafat jam'u ne na mai na mu'annas an gane ko kuma zai zanto audin annabi ma'anan wa an gane kamar yadda zo a ruwayar muhammad bin al-hassan al a cikin almuwatta tasa ay min at-tawafina alaykum wat-tawafat an gane tunda kaga su kuloyin ai akwai mazaje ko kaga su ne me min at-tawafin sannan kuma akwai mataye su ne me at-tawafat an gane da kyau wanda sai zanto au anan au ce bi ma'anan wa kenan wanda takan zo da haka Allah ce uduran au nuduran ay uduran wa nuduran an gane mala'iku kawai suna zuwa ne don yanke uzuri ai suna zuwa don yanke uzuri da kuma mai gargadi an gane kamar yadda wani ke cewa nalil khilafata au kanat lahu qadaran كما أتى موسى ربه على قدر نال الخلافة أو كانت أي وكانت له قدر أما سيأتي أو كانت له قدر كما أتى موسى ربه على قدر أنجاني وانا وانا أكوي شي ديوا <coughs> دو وانا حديثي انقوى آه، حديثي نوان ديكي إسناده صحيح ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, duk da yake akwai maganganu da aka samu kan shi wannan hadisin a dalilin mutane biyu ah, humaida bintu ubaid da kuma kabashatu binti ka'ab cewa majahulai ne ba a san su ba kamar yadda ibn manda rahimahullah ya abin nan kamar yadda ibn hajjarin rahimahullah ya kawo cikin at habir an gane cewa humaida majahula ce haka kabashatu majahula ce ma'ana ba a san su ba saboda haka za su iya zantowa suna da ƙarfin hadda kuma za su iya zantowa ba su da ƙarfin hadda ya zanto ba su kiyaye hadisin daidai ba don haka wannan matsala ce suka ce a imban da muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah shi ya ambaci ainihin humaida a kitabu thiqat nasa suka ce shi kuma ma'arufun ne bitasahuli bitawsiq كما أنه متشدد أحيانا في التجريح kama fi kitabi majaruhin an gane wannan kenato amma al'imam ibn al-mulakin rahimahullah ya ba da amsa kan wannan magana mai kyau a littafinsa al-badar al-munir amsa kan wannan magana ta ibn manda an gane da kyau wanda amsa ce ta ilimi kwarai da gaske Ah, ita kuwa kabashatu binti ka'ab akwai ma maganganu akan cewa sahabiya ce wanda ibn hibban ya ambace da cikin sahabbai a littafin sa kitabu thiqat yace laha suhuba wanda ibn hajar ne askalani shi ma ya tafi akan haka cikin taqribut tahzib yace laha suhuba rahmatullahi alayhi to kaga mun tafi kan cewa sahabiya ce magana ta riga ta yi ne ta riga ta kare in ba mun taba kan cewa tabi'iyya ce ba matsala domin sananniya ce a riga an santa saboda ruwaya da aka samu ta hanyar yi zuwa gare ta wanda suka rawaito hari sai ta hanyar ta da yau ita ma mai daɗin haka don haka jahala ta kan gushewa idan an samu irin wannan an gane wannan kenan don haka wannan hadisin hadisi ne tabbatacce shi yasa al-imam abu ja'far al-uqayli rahimahullah ya inganta shi a littafinsa abu kabir haka al'imamu dara Darqutni shi ma ya inganta shi a littafinsa al'ilalul warida fil ahadith an nabawiyya haka al-imam an nawawi shi ma ya inganta shi a sa al majmu sharhul muhazzab da kuma littafinsa khulasatul ahkam a haka al-imam al-baihaqi rahimahullah shi ma ya inganta cikin littafinsa ma'rifatus sunan wal athar a haka al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi ya inganta cikin littafinsa al-mustadrak har ma yake cewa wannan hadisin imam mali ya inganta shi shi yasa ya kafa hujja da shi in rahimahullah cikin al-mustadrak ah, haka al-imam ibn al-mulaqin rahimahullah shi ma ya inganta cikin littafinsa al-badr al-munir haka al-imam al-bagawi shi ma ya inganta cikin sharhu sunna sharhu sunna don haka jama'a min al-muhaddisin sun inganta wannan hadisi cewa ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma shi ne abin da yake daidai shi ne abin da yake daidai ah, don haka a ah, shekul albani rahimahullah cikin a ah, irwa'ul garil fi takhariji hadisi manali sabil aljuzul awwal juzu'i na farko shi ma ya tattauna batukan wannan hadisin karshe ya tabbatar cewa hadisi ne sahihi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan hadisi bacin ya yahaya bin yahaya lesi akwai almajirai na imam mali wanda sun yi tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisin ga imam mali bin anas ya zo cikin littafin muwaffa birwati muhammad bin hassan ashebani rahimahullah haka ya zo cikin littafin muwaffa birwati suwait bin sa'id a kero cikin littafin muwatta bi riwayati abi mus'ab bin zuhri a kero cikin littafin muwatta bi riwayati abdurrahman bin qasim a kero cikin littafin muwatta bi riwayati al-qanabi wato dukkan waɗannan su ma sun rawaito a muwatta'at nasu kamar yadda ya haibi ne ya lis ya rawaito a muwattarsa zuwa ga imam malik bin anas sannan haka al-imam shafi'i rahimahullah ya fidda shi a kitabul umm kuma haka ya zo cikin musnad shafi'i nasa bi tartibi sindi haka al-imam abu daud as-sijistani shi ma fidda cikin sunan Abu daud haka al-imam at-tirmidhi shi ma fidda cikin jami'u at-tirmidhi haka al-imam an-nasa'i shi ma fidda cikin as-sunan as-sughra da kuma as-sunan al-kubra haka al-imam ibn majah shi ma fidda cikin sun ibn maja haka al'imam imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin musnad nasa haka al darimi shi ma fidda shi cikin sunan nasa haka al-imam darqutni ya fidda shi cikin sunan darqutni nasa haka imam al-baihaqi ya fidda cikin as kubra kuma haka ya fidda cikin as-sunan kuma haka ya fidda shi cikin al haka ya fidda cikin ma'arifatu sunan wal asa. haka alimam ibn khudaima haka al ibn hibban haka al abu abdullah ne saburi cikin al-mustadrak haka abu ubaidin a kitabu tuhur haka imam bagawi cikin sharhu sunna haka abu jafar al-tahawi cikin sharhu ma'anil asar haka ainihin ibn al-jarur cikin al-muntaqa dukkaninsu ta hanyar imam malik bin anas rahimahullah shi kuma zuwa ga isa bin abdullah bin abi talha shi kuma zuwa ga humaida ita kuma zuwa ga kabasha binti ka'ab don haka a hadisin da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi irin su abu ahmad al-hakim cikin awali malik sannan imam malik kuma bai kaɗaita ta ruwa da wannan hadisin ba ya samu mutaba an gane sannan wannan hadisi yana da shawahid wato an samu wasu sahabbai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan Abu Qatada sun yi me sai rawaito wannan hadisi daga cikin su ya zo ta hadisi na aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sunani abi Dawud da kuma sunani Darqutni da Asnal kubra ta imam al-bayhaqi da al-musdarak na abu abdullahi al-hakim an-nisaburi daga aisha radiyallahu anha amma da isnadi wanda yake mai rauni sannan ya zo ta hadisin anas bin malik abu hamdat al-ansari radiyallahu an kamar yadda ya abul kasim at-tabarani ya cikin al-mu'jam as-saghir kamar yadda yake cikin majama'ul bahrain na nuruddin al-haisami rahimahullah amma da isnadi wanda yake mai rauni ya zo kuma ta hadisin jabir bin abdullah abu abdullah radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin nasikhul hadis wa mansukhuhu na ibnu shahin shi ma da isnadi mai rauni an gane haka ya zo a asaran ga ainihin maimuna bintul haris radiyallahu anha kamar yadda musaddad ya rawaito kamar yadda yake cikin al-matalib al-aliya na ibnu hajar al-asqalani haka kuma ya zo ta hadisin ali bin abi talib maganarsa asaran kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi sheba da musannaf na ainihin abdurazzaq shi ma da isnadi wanda yake mai rauni haka ya zo asaran ta hanyar abdullahi bin abbas kamar yadda yake musannaf na ibn abi sheba haka ya zo ta ainihin hanyar abi umamat al-bahili sudai bin ajalan asaran kamar yadda yake musannaf na ibn abi sheba da ainihin isinari wanda yake tabbatacce zuwa gare shi an gane kyau mutum nawa kenan muka samu mutum bakwai aisha anas bin malik jabi bin abdullah abdullah bin abbas ali bin abi talib sai kuma wa sai su dai bin ajalan eh sai maimuna bintul haris amma dukkanin hanyoyin suna da matsala in banda wato arishi hanyarwa abu umamatar dahili su dai bin adala sannan ya zo a shahidan kwatankwacinsa ta harisun abi huraira wanda yana cikin sanar ibn maja da musnadin imami an bin hanbal da sunan dara kutni da ainihin a asnal kubra ta imamul bai rahmatullahi alaihim ta hanyoyi daban-daban wanda wani bangaren hanyoyin ya tabbata da ma'anar shi wannan hadisi an gane to wannan hadisi na abu qatada radiyallahu an abu na farko da wannan hadisi yake nuna mana shine cewa ɓangaren karɓar ruwaya wato babu bambanci tsakanin maza da mata maza da mata daidai wa daidai suke ta ɓangaren mai ta ɓangaren ruwaya abun lura kawai shine mai gaskiya da komai hadda kiyayewa duk wanda aka same shi da wannan sifa a bangaren mata ne ko a bangaren maza shikenan magana ta riga ta kare ta yanda me ishaq bin abdullah bin abi talha ya riwaya gawa ga humaida wadda mace ita kuma ta riwaya gawa ga kabashatu ita ma mace ce an gane shi yasa za mu ga malaman hadisi rahmatullahi alaihim za mu ga suna da wato ainihin malamai da yawa wanda mata ne mata ne idan ka ɗauki littafin na nata'ijul afkar na ibn hajarin askalani rahimahullah wanda takharit ne na littafin hilyatul abrar وشعار الأخيار واللي كنا لتابين الأذكار نا إمام النووي وان ده يشهر ده الأذكار أما أصل سننسى حلية الأبرار وشعار الأخيار تو أشكدا أجا إن يتاشي كاوا هديس يكن كاري إسنالي سيتي حدثتني فاطمة وان ده ما تسيما لما ستشيكما فهديس إن كانوا كدو كلتابنسى المجمع المؤسس للمؤجم المفهرس a ciki za ga ya kidaya mata daga cikin malamansa irin su zainab din irin su fatima kuma sannan kai sai bayanin cewa ya yi ruwaya kaza ta sai juz'u kaza a wurin ta ya karanta wanda mata ne haka in ka ɗauki mu'jamu shuyukh na shamsuddin zahabi rahimahullah za ga shi ma yayi mai ya kawo mata cikin malamansa an gane wannan kaga sai yake nuni game cewa mata sukan ba da gudunmawa ba kankanuwa ba ta bangaren mai abin da ya shafi wato anishin ilimi ta bangaren abin da ya shafi ilimi aka in ka ɗauki a ibnu ibnu asakir rahimahullah mai tarihu madinat a littafin tarihu baghdad na ainihin al khatibul baghdadi ahmad bin ali bin thabit ya ji shi wajen mace da ita ce karima karima ya ji shi wajen mace karima bacin ya ji shi wajen malaminsa ibn abil jin lokacin yana ɗan shekara goma sha biyar a duniya saboda haka in ka koma tarihi da mashi za ga ya kawo ita karima ya yi bayani wace ce tarihu a dimashq haka shi ma ibnu ibnul khatib saboda babansa khatib ne da haka aka ce masa ibnul khatib shi al-khatib al-baghdadi din ahmad bin ali bin sabit an gane wanda ya karanta sahihul bukhari wajen karima domin akwai karima as-sughra akwai karima al-kubra a kwana biyar a kwana biyar ya karance sahihi al-bukhari kamar yadda kuma ya karanta sahihi al-bukhari gaba ɗayansa a zama uku wajen malaminsa isma'il yayin da ya zake tarjama cikin tarihu bagadat abin da ya faɗa kenan ya ce ya samu ya karanta sahihul bukari gaba ɗaya a wurinsa a zama uku ya ce zama biyu an yi su ne bayan sallar wato anishin magariba zuwa fitowa alfijir an gane ana ta rarraka karatu na ƙarshe kuma da rana aka yi zuwa dare shi yasa shamsuddin zahabi cikin siyaru a alamin nubala rahimahullah yayin da yake tarjama shi al-khatib da ya kawo wannan magana sai yake cewa ka lalle ba ba a taɓa yin wani karatu mai sauri ba irin wannan kuwa ba a taɓa yin babu wani karatu mafi saurin irin wannan karatu a zama uku an karance sahih bukari. saboda himma himma aliya shi yasa alƙalƙashin di cikin littafinsa subuhul a'asha ya ƙidaya hakan daga cikin mai ɗaya-ɗayan abubuwa part da wanda yake mai part sai ɗaiɗe ku na zama shi subul a'asha haka ya kunsa da bayanan gara'if wal afrat da kuma ɗan labaruka na wasu ababe haka da sauransu to haka magabata suke haka magabata suke rayuwarsu in ka ɗauki ibn hajar sai da ya soke sai bukari sau goma wajen malamai goma majalisai guda goma sau goma kuma amma da kai sau nawa karanta sai bukari saboda rashin tsoron Allah mutum bai ma karanta sai bukari ba ko shi a karan kansa ko ya koyar da kansa shi bai yi ba bai karanta shi daga bango zuwa bango ba shi a karan kansa amma sai ya sa a majalisi yana koyar da shi saboda rashin tsoron Allah saboda rashin sanin me ilimi wanda mafi karanci kafin a ce ka sa bukari ka koyar da shi bayan ka koye shi gaban malami a ce kuma ka yi muraja a sakamakon so hamsin a ce kuma ka sauke fatahul bari kamar so biyar ka bi umdatul qari kaman so biyar shi ma to wannan babu laifi ko ka bi at na ibn al-mulaqqin wanda mujalladi 35 ne shahi ne sahih bukhari darul falah sun buga shi to amma sai ga mutum kawai kuma wannan karambani za ga bangaren ahlus sunna ake samu fil ghalib wanda asali kuma ɗabi'a ce ta yan bid'a sai ga mutum ya sa littafi a majalisi idan ana kitabu tsahara a littafin aka masu tambaya a kitabu zaka cikin littafin zai iya bada amsa don bai san me ke ciki ba karatun tafiya ke ɗaliban don haka shi yasa ba a iya kowa da littafi sai an yi nazari sai an yi nazari an je an duba an ga wata kalma ba a gane ba sai a koma a duba littafin larabci a duba al-mu'jamil wasit shi ne gama gari masu ɗan ido suna su kuma idan sun lissanin arab su ainihin tajul arus na azzabidi su tahzibin lugha na al'azahari su kitabul ayin na alfarahidi da sauransu su alkamusul muhit na firu zabadi alfiru zabadi sunan masu ba sa iya faɗa daidai sai ce feruza abadi kaga rashin karɓar ilimi daga malami kenan kuskure ne alfiruza abari zaka ci kamar yadda yake cikin alluba fi tahdhib al-ansab na ibn al-asir al-jazari haka zaka sa mutum yana tinkawo cewa shi ƙwararre ne a luga masa ya ce feruza Abadi wani ma sai ce firza abadi tunda addini ya zama molan kakau ya zama harkar daba da kala kato ta tsine ilimi ba shi da kima kowa sai ya kutse a cikinsa saboda haka duk wani mai kaudi kawai mutane sai su zo ka sa mana eh, karatu a masallacin in ka iya magana ka iya surutu shikenan kawai mutane ba sa mace tsakanin malami da mai wa'azi dukkanin malami mai wa'azi amma ba dukkanin mai wa'azi bane yake malami mutane ba sa gane wannan saboda haka daga zarar ka fara hawa kan bari kana kutuba shikenan ka zama malami kai ba ka zama shekul islam ga lalacin bai gama isa ba kuma ba a gama fahimtar addinin ba sabbat da kana hawa kan mumbari ka tara gemu ka dake wando kana muzurai kana bata rai shikenan kawai mutum ya zama malami in an yi rayin sa'a shi ma sai ya da kansa musamman ga Sheikh gogul in wani abu ya ce ko da shi bai gane ba sai tambayi Sheikh ya yayi sacin kenan kawai to kaga a ce a haka ilimi zai samu kaga akwai matsala akwai matsala akwai matsala to wannan shine abin da muke fuskanta shi yasa yanzu ga hanyoyin ilimin sun yawaita kuma ba malamai haka ne ko ba gaba. amma lokacin magabata hanyoyin ilimin sun karanta kuma ga malaman kuma ga malaman ko baya bayanan zaka samu malami mukhtasar khalil fa suke da tawada in aka ce wani ya samu nuska ta mukhtasar khalil sai ce a bashi aro a sati uku sai kofe sai ya haddace aka saboda ka dukkan wata mas'ala irsiyya mas'ala nikahiyya eh, mas'ala kaza ya haddace yana kansa kama mun yanzu fa mutum umdatul hakan baya kansa amma yana jin cewa shi malamin hadisi ne saboda jahilai sun nada shi an yi karatun salabos shekara hudu shikenan mutum ya zama malamin hadisi tsarin salabos malami yana tsaye kana kan banci yana muku lacca kana rubutawa abin da ya kubce shikenan ya kubce in ka tattara karatun gaba ɗaya shekara biyu ne karatun shekara biyu kuma a tsarin shi shikenan an baka digiri ka daga ga ka zama limamin juma azumi ya zo ka fara tafsirin qur'ani shikenan kai ma ka zama malami tun kana bada fatawa akan tsarki batun ya batun tsarki ya batun jinin al'ada har mutum ya waye gari yana bada fatawa akan manya-manya masaloli wanda sai dakkan malamai sun haɗu masana Allah masana manganin manzo Allah amma talib sagir kankanin talibi saboda jahilai sun naɗa shi sai zo yana halatta abin da Allah ya halatta yana haramta abin da manzo Allah ya ainihin halatta ya inganta abin da yake mai rauni ya rauna abin da yake ingantacce saboda jahilci tunda yanzu ba wai ilimi shi yake nada mutane ba a jahilai su suke nada mutane kawai in dai ka iya surutu ka iya banga musamman ana jinka a gidan rediyo kana laccoci kana takabir kana kafirta harka kazanto harakiyun sauriyun kana kai wanda ka so aljanna wanda kake ka kai shi wuta kamar aljanna ta gidan ta gidan iyar kace shazara madar sai a ce ka ai karatu sai wani kai ka ne mukasa din satin da wuce kowa ka malam yayi caji yayi zafi dai mukasa din shi yasa gashi tsawon shekaru ana da'awar abin da suna ma ba ilimi a hannun mutane ƙananan masaloli wani tuntun ya kamata a ce mutum ya riga ya gane su amma dan bidiya sai yana kawo maka yana yana sa kuma cikin rudani saboda mun bar asalin me ahli sunna suke kai ahli sunna ba su da wani abu na garkuwa sama da ilimi ba su da wani abun nutsuwa da kwanciyar hankali sama da karatu ba su da wannan shekul islami taimiyya ke faɗa kamar da yake cikin alƙudur durriya ibn hadi ya kawo rahimahullah cewa ibn taymiya rahimahullah lokaci akan aya daya yakan duba kwatankwacin tafsiri ɗari. kwatankwacin tafsiri ɗari zai duba kuma tare da aka yi faɗi ya sa goshin sa ƙasa yana yana sujuda yana roƙon Allah Allah ya fahimtar da shi ma'anar ayar kamar yadda ya fahimtar da Annabi Sulaiman Ta gani amma mu yanzu irin wannan tafsirin na ilimi ta wanda shi zai sa ka da Allah shi zai kaka gane addini mutane ba sa son su sun fi son tafsiri na labari shi yasa ba tafsiri suka yi yawa domin inda irin wannan tafsirin ake ba za a fara yi ba wanda ya san daman shi gashi yanda yake ya san tarjuma ba za ta isar ba ko bin kasa ba zai isar masa ba sai an yi karatu saboda haka za a zo kan mas'ala nahawiyya bai sani ba zai za a zo kan mas'ala sarfiyya bai sani ba zai za a zo kan mas'ala balaghiyya mas'ala lughawiyya mas'ala tarihiyya mas'ala hadisiyya mas'ala qira'iyya bai sani ba to ya zai kaga dole ya tafsirin to amma tun da haraka ce a ja aya shi kenan a shiga bani labari a shiga zagin yan siyasa a shiga banga shi kenan saboda haka sai a ce mun ji wajen tafsiri ba ce kuma an ji wajen shirme to kaga musibar da muke ciki kenan musibar da muke ciki kenan yanzu ko a kwatanta ilimi na irin sa Abdullahi bin Fudi abin ya gagara kada Usman bin Fudi wanda ake kira da Abdullahi Gwandu a kwanta ilimi irin nasu abin ya gagara wanda mutane ne na kasar ka fata su irin taka sun rayu a inda yake rayuwa kuma lokacin da suke rayuwar ma rayuwar ta fi taka tsanani da wahala ga harkar yaƙi ga harkar talauci ga kaza ga kaza amma ka duba da suka zama wanda abdullahi gondo a harkar alluga al'arabiya harkar larabci laraba ma su suke ji tsugunnawa suke su zama almajirai ya koya musu karatu to amma haga abin da babu shi a yanzu saboda haka jahilai su ga cikin harkar malinta sun bata harkar malinta ba karama abu bane malami ba karama bane in dai malami ya kai malami wallahi ba karamin mutum bane mutane ba san mai karatu ba shi yasa ba san mai karatu ba ba san mai karatu ba ba ka gane yadda karatu ke sai kana karanta maganganun malamai cikin tafan malamai kana za ka gane mai ilimi amma kana sauraron jahilai su da kansu mai za ka gane mutum dogaransa kawai kwamfuta eh, in ba a kwamfuta ya tambayi shan google kaga shi kenan kawai mutum ba tsoron allah ba kaza ba kaza ba kaza sai harkar karya da yaudara saboda an mai da harkar addini neman abinci ta ya za a zauna lafiya nawa nawa ne yanzu inda ilimin ake ba mutane nawa nawa ne yanzu shekara nawa zaka samu tina zuwa karatu majalisi sama da shekara 20 wani zaka samu amma ba zai iya koya maka mutul hakan ba saboda ba ilimin ake ba ba kuma shi ba ilimi yake zuwa ke koya ba haraka ce kawai ta wa'azi ke zuwa yanzu da labari da caji caji shi yasa wasu masu ke cewa shi karatun wani ba caji to wannan cajin kuwa zai sa wuta kuma ta caja ka to kaga akwai matsala to saboda haka mutane ya kamata mun tsoron Allah duk wannan dishi ya kawo rashin ladabi wajen neman ilimi saboda an riga an bar asal an riga an bar asal jahilai sun shigo cikin harkar malinta sun bata ta sun yi kace kace da ita mala sun yi kace kace da ita mala wanda in banda musulunci addinin gaskiya ne to da yawa ina gani da da yawa ma an bar musuluncin ba da ma zama ba labarinsa ba saboda yadda ake tafiyar da shi da yadda ake gudanar da shi Allah ya tsire mu amma ana cikin masifa wallahi ana cikin masifa kore da gaske Allah samu wani lafiya a sannan wannan wannan hadisi a yakan nuna mana ma'ana yin hidima ga ainihin ma'abota falala amma hidimar a bisa iyakoki na shari'a ala da shira ta yadda ita wannan mata ta yi mai ta zuba ruwa a buta don me domin abokata da yi ne ya yi alwala domin abokata da ya yi alwala sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi halaccin rikar kuliya mage mutum ya rike ta ya kiwata ya ajiye a gidansa halaccin haka an gane ta yadda gashi a gidan da abokata da ke zama gashi akwai kuli a ciki to duk kuma abin da ya halatta ka rika to ya halatta ka yi mai ka siye shi kuma ka siya an gane sai abin da dalili ya zo ya nuna cewa a sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi cewa kuliya ba najasa bace ba najasa bace dan manzala ce innaha laysat bi najasin kaga wannan nassun ne qati fil mas'ala kuliya ba najasa bace wanda wannan kuma shine abin da imam malik yake kai da imam shafi da jama'a min al ulama cewa kuliya ba na jasa ba ce, amma shi al’imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa kuliya jasa ce kuma najasa ainiya. ita a karan kanta najasa ce najasatul ayn sai dai kawai wannan rangwame aka yi saboda mai yawan kai kawo na ita kuliya inda sauransu idan aka ce duru wanda ta tsoma baki sai an zubar an yi waye zai zama akwai wahala don haka aka sassauta in ji aliman abu hanifa amma wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske tunda manzala ce innaha laysat bi najasin shi yasa abul walid albaji rahimahullah cikin almuntaka yace zahir abinda yake fili na maganar manzon cewa kuliya ba najasa bace najasatul ayn inda yace inna laysa bi najasin saboda haka abinda jumhur na malamai sun taba kai shine daidai sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi cewa dan kuliya ta sa baki a ruwan alwala to wannan bai bata ruwan wannan bai mai bai ɓata ruwa wato imam malik rahimahullah yana so ya nuna maka da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babin cewa dukkan abin da ya shiga cikin ruwa in dai abu ne mai tsarki ya shiga cikin ruwa ko ya taɓa ruwa to wannan bai ɓata ruwa za ka iya ne ibada da shi sai dai in ya canja ruwan daga sunan ruwa in ka kalle shi ba za ka ce ruwa ba ne za ka ce soko ne ko kunun zaƙi ko lemo ko wani abin da yake mai kama da haka amma da za ka kira shi da ruwa to yana nan a sa na mai tsarki abin tsarkakewa an gane da kyau sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin wajabcin kula da ainihin dukkanin dabbar da ka zanto kana kiwonta tana karkashin to wajibi ka kula da ita wajen mai wajen cinta wajen shanta mun fahimci haka sai na maka fahimci haka ta inda ya ce fa ja'ad li litashraba min fa asgha laha al-ina'a hatta sharibat sai ita wannan mage ta zo zan ta sha ruwa saboda haka sai karkata mata da me da wannan buta ta ruwa sai ta sha har ta koshi wajibi ne kula da haka shi yasa ya tabbata hadisi cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa wata mata ta shiga wuta a saboda mai kuliya saboda magi ta rike ta ta dore ta ba ta zake ta ba ta tafi ta nema abinci sannan kuma ita ba ta bata abinci ba har koliyar ta mutu har bakin ta mutu haka wannan sai zama sababin mai shigar ta wuta kamar kuma da ya tabbata cikin sayi bukari wata kari wace kuma ta shiga aljanna a dalilin kare kare da ya zo bakin rijiya yana jin ishirwa ita ma ishirwa take yi ta sha ruwa ta ce to wannan fakaran abin da nake ji shi yake saboda haka ta sa kofin da ta eba masa ba ta ba shi yasa dalilin wannan Allah ya gafarta mata dan ana maka cewa kula da dabba to akan samu lada a ciki ladan da zai kai maka me zuwa ga ka shiga aljanna kamar rashin kula da dabba akan samu zunubi zunubin da zai kai zuwa ga me shiga wuta shi yasa ta tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah ke cewa cikin dukkan ma'abu dukkan abin da yake ma'abocin hanta to in kun ciyar da shi kun ba shi abin sha akwai lada to dabba ba ta da hanta suna da hanta in ji annai muhammad sallallahu saboda haka wannan sai yake nuna hatsari da tashin hankali ga masu kiwon dabbobi kuma ba sa kula da su sai su basu karazibe suna yawo a titi cikin wahala su fada shagon wannan su abinci a kai musu duka su fita a guji haka wannan zalunci zalunci wanda ya kunshi zalintar su dabbobin da kuma zaluntar mutanen dabbobin suke zuwa suke musu ta'adi in har mutum ba zai iya ba to ɗayan biyu ko ya sai da su ko kuma ya sa a yanka su ya ci a gidansa kaga ya samu lada shi ya ci nama ya more kuma ya ce da iyalinsa su ma sun more kuma ga lada to saboda haka wajibi ne kula da dabbobi irin abin da zaka gani musamman masu kai shanu da raƙuma lagos ko abubuwa da sauransu kaga an cika babbar mota da da sanaye suna tsatse wata kan wata haka an ɗora wuyan ba abinci haka za a tafiyar kwana ɗaya haka a wahale wannan zalunci ka yi amma kaka za ka ji daɗi to abin da in amma ɗin za ka ji na wahala su ma suna ji ko kana kallo ga an ɗora wa jaki labtu musamman irin nijar na tashoshinsa kana gani abin zai baka tausayi kaga an ɗora wa jaki kayan da sai babbar mota jakin yayyayya ja abin ya gagara sai ga an samu an rauna shi a nan a cinyarsa ko a ina sai a samu wani itace mai kauri sai a cokala masa wadan rauni don ya ji zafi sai ya zabara wannan zalunci wanda ya kamata gaskiya a yi rubutu akan haƙƙin dabbobi eh, ina masu ƙare haƙƙin bil'adam eh, masu yancin menene mata kome to yawo gaban dabbobi kuma ya kamata mutum ya kula dukkan wannan tsari na musulunci amma sai ga abin takeici abin ya riga zama kara zai mutum sai ya bige dabba in ba da ma sai wuce abin su bai mara dame shi bai jin ma wani abu yayi kai amma kai ba ma dabba mutum ba sai a kashe shi ya mutu ba a tsaya ba saboda rashin sanin me ake kuma mutum yana ganin shi musulmi ne wannan zalunci yanzu a ingila kuliya aka samu matacciya kofar gidanka to kashe ka cikin tashin hankali kuliya mage a same ta a mata kumar gidanka to ka da cikin tashin hankali nan take za a zo a kama to ina kuma ga mutum ina ga mutum ina ga mutum saboda haka wannan zalunci ne kore da gaske da kuma ah, tashin hankali sannan a wannan hadisi kuma mun fahimci wato ainihin akan iya ba wa dabba sifa ta abin da yake mai hankali idan ya zanto ta ɗauki wannan sifa ne an gane ta inda manzana ce inna ma hiya min at-tawafin alaikum aw at-tawafat an gane sai manzo Allah ya sanya ta cikin me masu hankali saboda aikin da take aiki na masu hankali an gane ah, wannan kenan ah, sannan ah, kala ya haya rahimahullah ya haya bin ya haya laisi rahimahullah ce kala malik imam malik ya ce la ba'asa bihi babu komi game da shi wannan ruwan da kuliya ta tsoma bakinta a ciki ta sha illa an yura ala famiha najasatun sai dai idan ana ganin najasa akan bakinta to wannan sai abin nan idan an san kore tana cin mushe ko tana cin wani abu wanda yake mai dauke da illa ta wata sa bakinta a cikin ruwa to ba za a sha wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba ba wai don ita karan kanta ba mun gane ba saboda ainihin ah, mujawaratun najasa ta yi makotaka da abin da yake dauke da ainihin najasa ba wani ita kanta najasa ba ce to a irin wannan sai a ainihin mai nisanta an gane da kyau sannan kuma wannan yana kan ita wannan ka'ida da muka ambata ɗazu ko da ana ganin najasa a bakin nata ko wata wasu sa bakinta cikin ruwa sai zan tuna najasa ba ta yi tasiri ba ruwan za ka iya mai amfani da kayanka ta fuskar ibada an gane wannan kenan to ina ganin sai mu tsaya a nan wa bi hadha al kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam an warke da bayan insha Allah ta'ala ya tsaya akan sunayen ko bishiyoyin da suka hada ko ayyukan da suka yi wasan ta'awun Allah a jagoran eh, hada alkur'ani shine a zaid bin sabit eh, zaid bin sabit eh, radiyallahu an to shine ya jagoranci hada alkur'ani ya zanto a cure a jere a littafi da a rubuce wani bangaren a jikin itace wani bangaren a fata wani bangaren kuma a wani abu kamar yadda yake cikin sayi bukari daga baya bisa shawara tsakanin uh, sayidina abubakar da kuma sayidina umar ƙarshe aka nemi shi zai da bin sabit radiyallahu an bai ma amince daga farko ba daga baya kuma ya amince to shi ne aka hada shi sai kuma a lokacin uh, halifancin usman bin affan wannan shi ne wallahu alam hmm. sai da mai su ta biyu da ke cewa zikir da ake idan an fi kukan jaki shin ya dare ne ko har da rana a nassi da yana cewa da daddare eh nassi yana cewa da daddare wannan shi ne saboda haka sai a taƙaito akan dare din wannan shi ne wallahu a'lam sai wannan na ke son irin kyanwa da cin mushi cin mushi ai ba ta da wata siffa niyya da za a ce in kaga irin kyanwa kaza ita ce mai cin mushi ya danganta ga yanayin yadda aka an tadda ita kyanwa ɗin yadda shi mai kyanwa ya an tadda ita to wannan shine kawai abin da mutum zai duba saboda haka in an samu tana cin mushe shi kenan in kuma an samu ba ta ci shi kenan wannan shine abin da mutum zai ba wai kalan ita kyanwa ba ko wani abin da yake mai kama da wannan wannan shine wallahu a'lam sai wannan nan wani ta fara yake cewa Allah ta wa da lafiya mara tambaya ta shin annabi ya san bangare na gaibu to in manzo Allah ya sani ta ya zama gaibu kuma shi gaiba abin da ba a sani ba amma an riga an sani ai ba gaiba bane duk da zaka ce al-gaiba da ghaiba gaiba ghaiban al-gaiba abin da ya faku ba a sani ba to sai dan to manzo Allah ya sani kage bai zama gaiba ba an gane bai zama gaiba ba bai zama gaiba ba tunda ya riga ya sani sai dai kai wanda baka sani ba kai a ka ya zama gaibu tunda kai baka sani ba amma shi manzo Allah ba ba gaibu ne a wurin domin shi ya riga ya sani an gane yanzu misali kamar a aljihu na akwai kuɗi ni na san adadin su kaza ne wannan gaibu ne amma kai ba gaibu ne dan baka sani ba to yadda suke cewa akwai gaibun mutlaq akwai gaibun muqayyad wannan shi ne saboda haka duk abin da manzan Allah sani ba gaibu ba ne amma kai da baka sani ba to gaibu ne a wurinka shi ya ma Allah yake kiran abin da gaibu a da inda har yanzu ba gaibu ne kaga da ba ce masa gaibu ba cewa da baka sani ba kai da mutanenka inda duk matsayin su ɗaya kaga da ba za faɗa ka ma'ana yanzu ka daga ka sani ke shi yasa ya ta daga matsayin mai alghaibu ya za matsayin mai a shahada an gane to wannan shi ne saboda haka mas'ala ce basida a daina rikita littattafai da karatu da gangan bisa son zuciya wannan shi ne wallahu a'lam hmm. na'am